ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم wanda yake gudanar da wannan gaba ɗaya shi ne masanin abin da yake nan da wanda baya nan babu wani abu a cikinsu da yake ɓuya a gare shi shi ne mabawayin da ba wanda yake rinjayarsa shi ne mai ɗaukar fansa akan maƙiyansa mai jin kai ga bayinsa muminai